Kyalkyalin ƙauna littafi na hamsin da tara. Dukkan yabo da godiya su tabbata ga Allah mahaliccin kowa da komai. Allah kai daɗin tsira a bisa shugabanmu annabin mu annabin rahama annabi Muhammadu sallallahu alaihi sallam da halinsa da sabansa da ma waɗanda suka bi shi a tafarki madaidaiciya daga yanzu har zuwa ran tashi alƙiyama. Littafin kyalkyalin ƙauna littafi na hamsin da tara a littafin da gabata littafi na arba'in na hamsin da takwas mun dakata ne daidai inda Tana kallon shi da sauri mahaiɗin ya ɗauki kai aka wuce falo da shi aka fice daga ɗakin da shi. A littafin da ya gabata idan masu saurare ba su manta ba a littafin da muka dakata a wurin ne muka dakata yanzu kuma za mu ɗaura ba tare da bata lokaci ba. Suna fita waje Mahir ya ga baban makaho da Ahmad da Mala an sa sun yi nilin a ƙasa gawas yadda 'yan sanda a bayansu ga su an yi pointing guns a kawunansu dukkaninsu sai kallon mahir suke baffa da baba karami a gefe suna tsaye duka suna kallon baba da ke tsaye a tsakiyar gida ya yi foldin hannu a kirji da idanuwan shi jazir kamar an watsa musu jini yana ma mahir wani irin kallo yana so ya kashe shi har lahira a lokacin ga 'yan anguwa duk an shishigo maza da mata an cika an yi makil ana kallo a ga me ke faruwa ana kawo mahir nesa da baba a wulakance 'yan sanda suka wani bankaɗo mahir gaban baba saura kaɗan ya faɗi a ƙasa ya tsaya on his feet kyam kallo ɗaya mahir ya ma baba ido cikin ido ya sauke kanshi ƙasa hankali baba bai yi wata wata ba ya ɗauke mahir da mari ji kake tas ya gaure fiskan shi da mari ya ƙara gaura ma fiskan shi mari ya yi wani ɗan dariyan fushi da takaici sai kuma ya ɗaga hannayen shi ya fara clapping sosai yana kallon ma yadda kan shi ke ƙasa ya ce wow wow wow yau gani ga the famous the almighty Pablo Escobar the biggest drug lord na Africa what happened kake sunnar da kanka ƙasa look me look into the eye ka kalle ni ka kalle ni ka kalle ni cikin idona ka kalle ni like the man you are ba an ce kai ɓarawo ba ne ba an ce kai ƙwaro ba ne ba an ce kai gwarzo ba ne ba an ce kai jarumi ba ne ba ka san tsoro ba kan mahir na ƙasa ya ƙi dago kan shi ma babu ko ba baya ko motsi Baba kawai kallon Mahir yake tun daga sama har ƙasa ran shi na tafarfasa da zuciyarsa take masa zafi da zarɓaɓɓai da maza yana tuno tun daga kan maganganun da Pablo ya faɗa masa a waya a farko da duk abin da ya shiga tsakaninsu da rashin mutuncin da ya mai da yadda ya shigo gidan shi like a holy man ya aure mishi ɗaya, baba is just feeling me yasa hakan ya kasance ya kasance mara tunani mara hankali annif yaro karami haka yi playing rayuwarsa yaro karami haka ya yi wannan abun har ya ɗauko yarsa a cikin gidansa ya aura masa yaro karami haka reunite life ɗin shi eh, life din yar shi dan taune lips ɗin shi baba yayi sannan ya kalli su baba makaho da Ahmad ya nuna su da hannuwa yace wayancan ne a accomplice naka ko da suka shigo har gidana suka nema maka auren yata a hankali Mahir ya dago shi ya kalli su Ahmad da ya ga sun yi shiru suna kallon shi kuma ya san ba za su taba cewa komai ba gwara ayi arrestin nasu tare ga baki daya da su tona mai asiri maganan baba ya dawo da shi daga tunanin da yake yace dukkanin ku tare zan yi arresting i will make life na ku duka ya zamto ya riga ya gama karewa baki daya kan mahir na ƙasa dan ba zai taba bari su su baba su eh, da su a masu walakanta ba an sofa akan abin da ba sa da laifi ba zai taɓa bare su ji wannan ɗaci da raɗaɗin ba. All the ever did was to love him, support him and his family and be he kuma his family. A hankali ya ce they have nothing to do with anything baba. da sauri su Ahmad suka kalle shi ransu a bace Mari ya dan yi shiru a hankali ya ce ko me suka yi ni na yi posin nasu a gunpoint da sauri Ahmad ya ce juyo da kanshi ma ya ya kalle shi dukkanin su ya kalle su ɗaya bayan ɗaya Hamad mala da baba ya girgiza musu kai alaman kada su yi komai kuma kada su yi magana sannan ya juyo da kanshi a hankali ya dago kanshi a dake babu tsoro ko digi akan idanuwan shi ya kalli baba inda ai kamar yadda baban ke kallon shi babu tsoro ko kwaya idanuwan kansa mahir a natse yake yace baba na san nayi maka laifi an i will accept any hukuncin da kake shirin kai min Gentili ya sauke kanshi a ƙasa a hankali ya ce ni ne Pablo Escobar da kake nema baba ni ne plan ɗinka na shigo har gidanka ne na shirya komai na auri Fatima wannan statement ɗin was what baba was looking for wato confusion daga bakin Pablo cikin asalin tsantsan fushi da gushewar hankali baba ya daga kafan shi ya wani daki kirjin Mayir sai da Mayir din ya koma baya sil da kanshi a ƙasa tsakiyar gida ya sit babu ko alaman tare Hamad da Mala suka rufe ido ganin yadda baba ya daki Mahir cikin fushi baba ya saka hannun shi ya kama wayar rigar Mahir din ya iwu ya ka ɗauke ni a matsayin wawa wanda bai san abin da yake yi ba ko ka ɗauke ni mara hankali da ƙiƙi ka zo har gida ka aure min ɗiya a basaja bayan ka yi kidnapping duka yarana guda uku how dare you a hankali mairi yana kallon idanuwan baba da ya kankame shi ta hanyar kama wayar rigan shi yace ina son Fatima ne baba wani kalan zuciya a zuciye da ya ɗebi baba bai san lokacin da ya fisge bindigar da ke hannun ɗaya daga cikin polisawan da ke wajen ba ya ɗaga ya buga ma mahir bindigar a kansa sai da ƙeyar mahir ɗin ya tsage sai ga jini fa baba ya ce ka aure min yarinya ka zo har cikin gidana ka aure yasmin sake ɗaura mai bindigar yayi akai sai da mayar ɗin yayi baya baya zai faɗi mala ne yunkuro shi da Ahmad polisawa suka tare su wani kalan jefar da bindigar baba ya a ƙasa ya tattare hannuwar rigan shi yana nannaɗe waransa a ɓace ainu bai ma san me yake yi bai kalli mai ya ce fight me Pablo fight me like a man dan ka isa zaka iya baba ya kai mai wani mugun punch punch a kumatun sai da ma bakin mahi din ya zubo da jini baba ya ce au ba za ka yi faɗa da ni ba I talk ka gama raina ne faɗa da ni is not a big deal for you how dare you mahir ka aure min yarinya yayi magana yana kwance bel din wandan shi idanuwan shi sun yi jajir yana kallon mahir din da kanshi ke kasa bakin shi ya shiga diddigar da jini baba ya wani finciko bel din jikin rigan shi ya samu jikin mahir din ya rinka duka tamkar ya samu jaki kaman zai kashe mahir haka yake duka dauriya kawai mahir din ke Haman ma dauriya yake ya kasa fashewa da kuka yace kana abusing human right baba baba yace akwai abuse da ya kai kidnapping kananuwan yara mata guda uku daga baya ka biyo ta ba baya kai ba saja ka aure daya ya ci gaba da dukan mahir mahir ko gezo bai ba duk da jikin shi na nuna shatin jini da farin duka da ake masa a farin riga a jikin shi amma ko gezo bai ba duka karfinsa baba ke sawa yana dukan mahir dukan da yake masa babu alaman tausayi ko imani duka ne na alaman na tsane ka damuwa na kawai in ga na halakar da kai amma babu dama duka da yake cikin fushi wanda yake nema ya samu a kama shi a hana shi wannan duka kuma babu wanda yake da izan da zai hana shi duk ciki ya fi karfin su ya faffasa ma mahir jiki katsewa bil din yayi tsabagen yadda yake dukan mahir bel din yan sanda duk yadda kai ga karfin shi sai da ya tsinke hakan yasa ya sake finciko da wata bindiga ya sara mishi a kansa kawai dai mahir ya hau tangadi ya kai hannuwan shi ya rike hannuwan shi yana ji kaman zai fadi a ƙasa kaɗan kaɗan yake buɗe idanuwansa yana layi saboda yadda bindigar ta daki kanshi bonde. Yanayin yadda Yasmin ta fito daga ɗaki da gudu tana tahowa hakan yasa a hankali Mahir ya saki soft smile. Pence yana kallon da idanuwan shi da ke juyawa sama-sama. Bindigan baba ya ƙara ɗagawa with so much zuciya zai buga ma Mahir. Yasmin ta yi wani kalan ihu ta wani kalar runguma Mahir daidai idanuwan Mahir sun juye ya suma ya faɗo jikin Yasmin kanshi akan kafaɗan ta kankame shi gangam tana wani irin kuka baba ya tsaya cak da bindigan a hannuwa yana kallon Yasmin da mugun mamaki wani irin ihu Yasmin ta yi ta ce Mahir jin yadda jikin shi ya saki ai bata taba sanin tana da karfi ba sai ranan cikin bala'in jarumta ta ciro shi a sume daga jikinta ta tsuguna da kyar ta daura shi akan cinyanta tana kallon fuskan baba ta ce ka bani ruwa ta kai hijabi ta daura tana goge jinin da ke a goshinsa da bakin shi tana wani bala'in kuka tana copying paste nasu with so much love and affection daidai lokacin hawayenta da sauri mahir yasmin da ke kuka sosai ta yi kofin na shi ta ce mahir mahir da kyar mahir ɗin ke kallonta a wani kalan hankali mahir ya ce fatima baki yasmin ta buɗe za ta yi magana baba ya saka hannuwa a zuciya ya wani finciko yasmin ya taso da ita ta tashi ya juyo da ita cikin ihu ya ce kin san waye wannan mutumin da kike tausaya ma kuwa yasmin na kuka sosai tana kallon fuskan baba ta ce baba na san waye shi dan Allah kar kai arrestin nashi is not a criminal wallahi wallahi baba ya daina kuma menene kake tunani wallahi ya daina kuma ina son shi ai bata karasa magana ba baba a wulakance ya dauke ta da wani ya dauke ta da wani irin mari a nan da nan kawai ta ga duhu ya rufe mata idanuwa ta yi luhu za ta zube ƙasa a some baba ya taro ta hannuwan shi ya rike ta gam ya juyo da kanshi yana kallon mahid da ke ƙoƙarin tashi tse ganin yasmin ta sume ya kalli polisawa a wajen ya ce take him away lock him up a one of the wholesale da muke da shi a headquarter polisawa suka kwashi mahir suka yi waje da shi baba makaho ya buɗe baki zai magana baba ya nuna shi da yatsa ya ce karka kuskura ka ƙara buɗe baki kai min magana zai only thing da yasa ba zan yi arrestin naku yanzu ba saboda ya ce shi ya posting naku amma duk da haka ku jira mace don ku da ku ne aka haɗa baki da shi aka zo aka aure min yata ba zan bar shi ba na yi maka alkawarin nan ya ɗauki yasmin duk ya fice da ita ko kallon su babba ma bai ba ya wuce ya sanya yasmin a bayan motan shi ya ja mota ya tafi su ma suka fice 'yan anguwa suka watse Haman na inda yake tsugune yana kuka don shi he is a very emotional person bai da taurin zuciya irin na Mahiru ko kaɗan abun sai koma ma baba da mala shi suke suna ta lallashin shi da kyar dai Ahmad din ya iya goge hawayen kan fuskan shi a zuciya yace baba wallahi baban Yasmin ba baban Yasmin ba ko shi waye na rantse da Allah idan wani abu ya samu mahiri sai na yi shari'a da mutumin nan what nonsense is this Mari yayi laifi ko ma waye ya sani but what give him the right ya daki kani na haka yana buga mai gindin bindiga haba yana buga masa akai idan mahiri ya samu wani brain damage fa ko ko kuma ya samu wani damuwa wanda ma ban san wani irin damuwa ba wannan wani irin rashin imani ne wannan wani irin rashin tunani ne wannan wani irin rashin sanin aiki ne waye shi ko wani dan adam ko wani dan adam akwai yanayin da yake shiga kuma ko wani dan adam akwai iyakan da baka isa ka wuce akan shi ba ai ba inda aka bashi dama ya aikata abin da yake aikatawa ba ruwa ba ruwana da shi dan sanda ne ko shi wane ne ai ba doka bata bashi wannan dama ba ko wani dan adam yana da nashi ko wani dan adam yana da nashi dama shi ya ɗauka ya isa ma ya kama mahir ne inda mahir baya so ya kama shi ya san waye ma mahir kuwa ya san ma wane ne this is injustice an ya ci sa'a mahir ya canza sannan yana auren ɗiyar shi da bai isa ba wallahi hamar ya goge fuskan shi ya kalli mala ya ce kawo min kaki i need to go and get my lawyer da sauri mala ya ce oga na da lauyan shi girgiza mai kai Ahmad yayi yace wannan lauyan impia ga baki daya yake ma aiki not just mahir trust me by now hajiya ta riga ta gama da shi dan kasan all this is her work but abun da da sani ba shine if mahir is going down wallahi ko bai takin nata loan ba i will make sure sai yayi baka san komi akan business din mal business din ba mala da sauri mala yace eh na san komi Even the smallest details na sani. Cikin natsuwa Baba ya ce, ku kai ni ɗaki. A hankali dukkaninsu suka kai shi ɗaki, zaunar da shi suka yi akan kujera za su juya. Baba ya kama hannuwan shi a natse ce, Mala, Hamad kuwa ku zo ku zauna. Ba su yi masa musu ba dukkaninsu ku suka zauna a gaban Baba suna kallon shi a natse Baba ya ce, Ina son dukkaninku ku bi komai a hankali, Mahir ya san me yake yi. Ya dan yi shiru ya ce, Na san I spotted Mahir ya yi auren nan, duk da na san mahaifin baya bai san waye shi ba but Allah ya ga zuciya na babu komai cikin ta sai alkhairi sannan naga hanyar shiriya ya dauko kuma wallahi wallahi ban yi nadaman abin da nayi ba idan aka ce za a maida hannun agogo baya zan ƙara mai zance zan ce zan kara zan kara kuma zan sake sakewa ko so dubu mahir zai biyo ta wannan hanyar domin shiriya zan domin shirya zan bi hanyar dan gashi nan mahir ya zama mutumin kwarai gashi babu alamar nuna cewar yana da na sani na zaman shi mutumin ƙwarai wannan ma kawai abin farin ciki ne karfe 11 da minti 27 baba ya sake yin shiru ya ce Ahmad ban so kai kuskuren kai karan mahaifin Yasmin ko da ko wani abu duk da bana fata Yasmin ya samu mahir din bana fata wani abu ya samu mahir din Ɗauke kan Hamad ɗin yayi da sauri a natsi baba yace, don't be selfish Hamad put yourself in mahaifin Yasmin position rana ɗaya wani criminal ya kwashe maka yara ya kidnapping sanan daga baya biyo ta baya ya aure maka ɗiya ka san me hakan ke nufi kuwa that's the height na disrespect to them family Fatima they will always see Mahir as criminal Pablo Escobar mutumin da ya kwashe yaran su gaba ɗaya saka su a cikin damuwa mu kaɗai ne muka san gaskiyan Mahir muka san waye shi but a duniya ba haka bane Baba is just a father and haka ya handling case din kuma as a father dan abun is so painful abun da ciwo Mahir abun babban laifi ne wanda ma da gani da gani har dukkaninku mun san rana irin ta yau za ta zo kuma mun san komi daren daɗewa dole abubuwa su canza. A natsufa bai ce ina so mu kwantar da hankulan mu. ka je ka samo Mahir one of the best lawyer ka samo mishi da kuka sani a garin nan sannan mu dage da ko da addu'a don muna idan muka mai da mu gaba ga Allah kaɗai a yanzu Allah zai yi mana komai Mahir ba ma da ko lauya ba ma da kowa mu roƙi Allah sannan ina so in tabbatar muku yadda Mahir ya koma ga Allah ya tuba ya kuma rabu da mugayen halayyar shi da ya a wallahi wallahi ba zai taba wulakanta ba komai zai zo masa da sauki shiga ɗakina shiga na ka ɗauko min wannan miliyan goman nan na bakar leda ka biya ka biya lauya da shi ayi dai duk abin da ya kamata da kuɗin idan ba su isa ba sai na ƙarasa sai na ji na sai da gona da nake da su a tare daga Ahmad. har mala suka ce baba akwai kuɗi a hannunmu bari mu je tashi suka yi suka fice ganin yadda Ahmad din yake yasa sa mala ya karbi kaki din ya bi shi domin ya fi shi karfin zuciya sosai ba na wasa ba tunda shi soja ne da rai wani private asibiti baba ya wuce da Yasmin yana fakin ya bude bayan mota a fuskan ta ya fara dubawa ganin shaidan hannuwan shi ya fito raɗau a kumatinta ya ji wani iri dan zuciyan shi gabaki ɗaya ya ɓaci ajiyan zuciya ya sauke kafin ya dauke ta ya wuce cike da ita aka karbe ta aka yi cike da ita shi kuma ya wuce cikin ofis asalin hel likita din nokin daya ya ya bude ya shiga wata babban mace ce akan kujera ganin baba yasa ta ce a'a commissioner Ibrahim Ibrahim kai ne da kanka please come inside have a seat gyaɗa mai kai baba gyaɗa mata kai baba yayi kawai ya karaso ya zauna yayi shiru sai kuma can ya kalle ta yace yata na kawo miki doctor doctor Amina dan gyaran zama Dr. Amina ta ganin yanayin baba a yanayin da ya shigo a hankali baba ya fozar da iska idanuwan shi sun yi jajur ba na wasa ba yace ce ba zan biyo ba zan ɓoye miki ba mijinta ya san komi criminal na aura mai Yasmin unknowingly ba tare da na sani ba na aura mata criminal da sauri Dr. Amina wacce take uwar gidan aiji tace inna lillahi wa inna ilaihi rajiun baki baba ya ciza cikin jin ciwo da zafi a ran shi dan sake fuzar da iska yace ce please ke uwa ce ina so ki duba mini ita ko tana da baba ya shuru ya ma kasa magana sai kawai da ya daura hannuwan shi akan fuskan shi ya kasa magana sai wuce yake mai bala'in zafi bakin shi na dan rawa Kwalin tishu Dr. Amina ta tura mai da ke kwalin tishu din Dr. Amin ta tura mai gaba kan tebul din kafin nan ta miƙe tsaye hankali ta ce I understand CP please calm down you need to be strong for your daughter bari na je wajen su ko just stay here akwai restroom za a iya shiga za ka iya shiga ka wanke fuskan kama wucewa ta yi ta fito daga ofis ɗin baba wucewa ta yi ta fito ta fita daga office din Baba ya kan kanshi ya zare tishu ya goge fuskan shi da shi tas babu wanda ya ɓata mai abunda babu wanda ya taɓa yi masa abunda Pablo Escobar ya mai a duniya. No one has ever hurt him kamar yadda wannan yaron ya ya kuntata ma rayuwarsa. Shi ba a taɓa ɓata ɓata masa ko kuntata masa a rayuwa like yadda yaron nan ya kuntata masa a rayuwa ba. Gidan shi ya ji ya wuri ɗiyarsa diyarsa ta cikinsa ya daɗe zaune a ofis ɗin kusan awa guda sannan aka buɗe kofar dokta ta shigo tare da wasu fefa babai bita da kallo ta ƙarasa ta zauna na ta ce ina da good news commissioner sannan ina da bad news ban san wanda kake so ba amma zan fara da good good news ɗin Faifan test ɗin Yasmin ta kalla kafin ta tura gaban baba ta ce alhamdulillah Yasmin ba ta da ciki duk da ban san kwana nawa yanzu da yin auren su ba. A hankali baba da ke kallon ta yace kusan wata suke nema yanzu. Sun sun sun dosan ma sati hudu da aure. Gyaɗa mai kai dokta ta ta ce for now ba ta da ciki amma za ka iya dawo da ita nan da sati biyu ko uku mu duba sannan ba ta da any cuta irin su STD da sauransu hepatitis da sauransu duk wata gwaji na yi mata na mata ta tsin shi ma alhamdulillah sai dai bad news ɗin baba a natse ya kalli Dr. Amina da idanuwa. Cike da hikima irin nasu na likitoci Dr. Amina ta ce, "I'm so sorry commissioner, na san ba za ka so ka ji wannan magana ba, amma abu ya riga da ya shiga tsakanin shi da 'yarka." Gaskiya ba budurwa ba ce Yasmin a yanzu, cikakkiyar matar aure ce ita. Runtse idanuwa Baba ya yi da ƙarfi yana dunkule duka hannayen shi biyu, shi kamar ana soya masa albasa a ciki. Kana ganin shi ka san he is deeply hot. Irin yana cikin bakin ciki ɗin nan murya can ƙasa ta ce inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yaron nan ya cuce ni, ya cuci Fatima. A hankali Dr. Amina ta ce I'm so sorry commissioner. sai kai hakuri, kaddara ta riga yi fata idan mutum yana aiki irin naku zai ga abubuwa da dama daban-daban Allah ya kiyaye gaba Allah ya saka mata ita kuma please ka ɗauke ta you have to be strong for erka. make sure dan Allah ku dawo nan da sati biyu ko sati uku a sake mata gwajin ciki ko Allah zai sa akwai ko babu domin mu tabbatar amma dai nan da sati biyu ko sati uku shine muke da damar da zamu sake gwadawa mu duba anan zamu tabbatar da cewa lallai babu ciki a tare da ita Gyada mata kai baba yayi ya mike tsaye a hankali ya wuce ya fita daga ɗakin yana fita wayan shi ya shiga ringin a office hakan yasa ya ciro wayan daga cikin aljihu ganin IG ne yasa ya picking call din. ya sanya wayar a kunnen shi ya fara yin magana IG ya ce kana ina a hankali baba ya ce ina na asibiti wajen Dr. Amina na kawo mata Yasmin ta duba min dan shiru IG yayi dan is really yana wani yanayi da baba abin da ya san shi ya same shi yana son ya yi masa jaje a hankali yace idan ka kai ta gida ka zo yanzu nan ina neman ka a ofis ɗina a natsifa bai ce to yallaɓai sannan ya katse wayan ya maida aju ya tsaya ya gyara fuskan shi tsaf yana kallon glass na kofa sannan ya wuce ɗakin emergency da ya san nan ne Yasmin take kwance ya buɗe kofa ya shiga To duka duka a nan wurin zamu dakata sai mu haɗu da ku a littafi na 60 domin jin yadda za ta kasance. ku dakace mu wanda tare suke ba ɓata lokaci za mu ci gaba